وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من لنا الجمعة شابيو قوة ذو الحجة kwana بيو bayan ƙare إيد layya muna fatar Allah madaukakin sarki ya karɓa muna muna kuma ce ma 'yan uwa na kusa da na nesa taqabbalallahu minna wa minkum idan kuna da wasu abubuwa da za mu tattauna filin naku ne kafin mu dawo karatunmu na kullum da aka saba yau sai mu ji daga wajen ku idan kuna da wani abu na'am wannan yake cewa yana halatta a kira mutum da ya sayyid kamar malaminka ko shugabanka wajen aiki ka kira shi da sunan ya sayyid kalmar sayyid tana ɗaukar ma'anoni daban-daban na farko dai tana ɗauka ma'anar mai gida ga bawa wanda ya mallaki bawa annabi salasala ya hana shi bawan ya kira shi da sunan sayyidi na farko kenan na biyu kowane irin shugaba kalmar sayyid tana dacewa da shi sai dai daga bayan nan sufaye da 'yan shi'a suna yawaita amfani da wannan kalma da shehunansu da limamansu har daga baya bayan na abin ya zama sha'ara. ya zama alama da ake gane ɗan ɗariƙa ko ɗan shi'a da ita ce ba gabaninsu sayyid ko sidi wanda wannan wata sabuwar bid'a ce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aiki bai gudana akan ce mashi sayyid ba abinda ya zo shi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata ya faɗi ya ce ni ne shugaban 'yan adam gobe kiyama da kalmar sayyid amma kiran shi da sayyid wannan bai gudana ba cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da wani ya zo yana yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce masa an anta sayyiduna wa ibnu sayyidina nan take kuma annabi mushi tsawa ya ce ka shaidinku da wannan kada shaidan ya ja ku zuwa ga halaka wanda wannan ya nuna annabi ya masu iyaka daga yin gululi ko daga yin guluwi ƙetare iyaka duk da cewa ya siffatu da siffar sayyid kamar da muka ji a baya amma kiran shi da wannan kalma ne gudana cikin sabon annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba da bi a su bace ya ce masa sayyid a gefe ɗai kuma a cikin salati ba wani hadisi da ya zo tabbatacce na sanya kalmar sayyid a cikin shi kuma ce Allahumma salli ala sayyidina babu wani hadisi da ya zo da wannan wasu 'yan dari ko sun rude da suka ji irin wannan magana su suka yi tunanin kamar ana kore mu manzan Allah yada ne ba haka bane ko cewa ba a sa kalmar sayyid a cikin salati domin ba ta zo a cikin kowane salati ingantacce ba wannan baya kore sifato manzala da siyada cewa sahabbai ba su kira annabi da sayyid wannan bai kore siffanta shi da siyada ba ku fahimci wannan ce ma annabi sayyid bai gudana a bakin sahabbai ba na farko kenan sanya sayyidina a cikin salati ba inda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai naka baya inganta baya kamata a siffanta shi da sayyid a cikin salati amma shi tabbas sayyid ne tun da ya faɗi wannan ya ce ana sayidu da adam ko ta kalma mai kama da wannan da haka bai kamata ba haka lokacin sahabbai babu inda ya zo a sunna a cikin ayyukan sahabbai suna kiran junansu da sayyid sayyid ko sidi babu inda wannan ya zo daga bayani wannan ya shahara wajen 'yan ɗariku bayan bayyana su a tarihin musulunci muka mai da muka sha jaddadawa ɗariku duka baki ne a cikin musulunci an yi musulunci babu ɗariku an yi musulunci babu shi'a duk bakin abubuwa ne fararru waɗanda daga baya aka fare su da aka yanzu irin da muke ji na cd sayid ga shugabannin ɗari'u ko jagororin shi'a wannan bakon abu ne baya halatta a samu wannan cikin ahalin sunna su dinga kiran malamansu da sunan cd ko sayid abu na farko kenan na biyu ya ce idan ana hudu ba yana don dan agaji aikin daidai da sahu a'a in ana hudu ba baya halatta dan agaji yi aikin daidai da sahu da liman ya hau kan minbari ya hudu ba dan agaji gaba da su zauna sai waɗanda suke gadin motoci da mashuna da kuma gadin jama'a wannan babu laifi don maslahar tsaro an tambayi allajinatu da'ima malaman saudiya akan aikin jami'an tsaro a lokacin da ake hudu ba suka ce babu laifi domin wani lalura ce sallah ba ta yiwuwa in babu tsaro musamman a wannan zamani sai da kuke gani a makka liman na sallah ga jami'an tsaro gefen daman shi gefen hagun shi bayan shi suna kallon jama'a da shige da fitarsu ana kudu ba ma za ka ga wannan kwanakin baya ma a wannan shekarar wani mutum ya kai ma limamin maka hari ana cikin kudu ba ya shigo cikin harami kamar umra ya zo yi yana dawafi yana kallon mimbarin ashe hari yake so ya kai ga mimbarin kawai sai a ga ya doshi mimbarin ai kafin ka ce kwabo yan sana sun kama shi an murkushe shi an rike shi an fita da shi waje to kaga akwai bukatar lokacin da ake cikin ɗarɗar ya zama an samu masu tsaron liman masu tsaron mai hudu ba da sa ido domin ba da kariya to malamai sun ba da fatawar halaccin haka amma kamar abin da ke cikin tambaya ce idan dan agaji ya ga wani abu na hadari ai ba dan agajin ba ko shi liman ya ga wani abu na hadari ya halatta ya je ya kai gudunmawa balle dan agaji kaga wani ne kamar da ya faɗi mota za ta buge shi a kai mashi ɗauki da a kare shi wannan dole ne kuma bai da wata illa domin wannan aiki na ceton rayuwa ne malamai malaman fikihu sun ce ko sallah ka yi ka gama kaho zai hada rijiya wajibi ne ka yanke sallah ka je ka ceci rayuwa in kana azumi kaga wani ya fada cikin gulbi zai halaka baka yi kuma ceton shi sai ka kare azumin don ka samu kuzarin tahiya ka ceto shi an ce ya halatta mutu ya kare azumi ya je ya ceto rayuwa na'am khairu a'a yace kisa annabi Musa da aka bayanin ta da annabi Khadir akwai yaron annabi Musa Yusha shi annabi ne a'a Yusha ba annabi bane

na aza wuri na buɗe wuri wanda mutum zai zo da mashi komi da komi amma zan mashi ciniki ne a dokoki ya hukunci haka tambayar ta ka dunkule take sai ka yi bayanin gane zai zo misali ana yin shi naira naira dubu zan ci mai ba a jikin da biyar saboda ni zan zan zan in mai payment din da nake sayan takarda sannan ga account din ni da banki na ne za a yi charge dina kuma zai kawo garanto form na shi zai kawo garanto wanda zai tsaya mashi to ni zan kawo mashi ni zan kawo mashi garanto da zai tsaya mashi in mashi passport sai a ka ɗaya ni passport zan ba shi duk ba zai kawo wa'in ba ya ce ma'aikacin immigration sai wani ya zo zai yi passport a wajen shi ko zai yi passport kuma ka'ida za ka yi passport za ka je kafe ka biya kudin ka zo da receipt na payment ɗin da ka yi sai a yi maka passport ka biya kudi kashe da ka biya sai a yi maka to wanda yake ma'aikacin immigration yana iya bude kafe ya zama maimakin ka je kasuwa sai ka zo ofis ɗinsu ta hanyar waya ya bude maka ya maka komi koko in zai biya naira dubu tun da kai za ka yi mashi sai ka ɗora mai ɗari biyar ya biya naira dubu ɗari biyar ya yi payment wajenka kamar kai ne mai kafe ni ina ganin wannan nisanta wannan shi ya fi. dai ka zo aiki to aikin ofis kawai za ka yi duk wani business naka ka bar shi zama waje ba cikin lokacin aikinka ba ba daidai ba ne a sheikh abdulmuhsen abbad Allah ya ɗauke rayuwar shi ya mashi albarka ya rubuta littafi game da ma'aikata yadda ya kamata ma'aikata su gudanar da ayyukansu na ofis ya yi bayanai sosai lokacin ofis lokaci ne na aikin ofis baya halatta ma'aikaci yana ofis ya yi wani aiki nashi na ƙashin kan shi wanda ba aikin gwamnati ba baya halatta kai har malamai suna cewa cikin akwai muhammadu Salim na Uthaymeen cewa biron ofis, takardar ofis, baya halatta a yi aiki da su sai ga aikin ofis. har biro ko mun sani duk ma'aikata ana ba ta fi’e domin ayyukan ofis wanda ya zo saboda haɗamar mutanenmu CA ɗin an koma rabe shi akai a zamanin mulkin dallatu a nan jihar zamfara an yi mani famanan kwamishina a wata ma'aikata sai ga duk wata sai a ɗauko dubu ashirin da biyar a bani wallahi mana ga kuma albashi na na wata ina karɓar dubu saba'in da biyar duk wata amma kuma sai a ɗauko kuma wasu ashirin da biyar wanda su wa'in nan kawai alat ke ji kuɗi na albashi na shiga banki amma kuma a gefe ga dubu ashirin da biyar director finance ko accountant zai zo office dina ya bani sai na ce wai wa'annan kuɗi na mene sai ce mana ai malam ka'ida ce ana ba ma'aikaci kuɗin shan mai ta ce bayan albashi na ta ce kwarai ta haka muka ci tahiya duk wata a bani dubu ashirin da biyar ƙarshe dai na fara jin kaikai a raina sai na same shi na tambaye tsakani da Allah ya abun nan yake sai ce wallahi malam kuɗi ne wanda ake bayarwa na gudanar da aiki CA su ne ake ha babba ha ƙarami a cikinsu na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ta take ce muku bayanin sai da matsalar ta kai wajen hukuma har kujerar ciyaman ta fara rawa famanan kwamishina ko famanan sakatare na ma'aikatar ya rasu Allah jikin shi gafarta mai na ma'aikatar addini a wancan lokacin shi ya kashe ma wannan kes ɗin wuta amma abin sai da kai ga hukuma aka so ko in ce muka so a tada balli kuma abin zai baka mamaki ma ma'aikata fa addini ce cikin kwamishin ɗin addini na jihar zamfara ake irin wannan CA a ce an rarraba shi shi ciyaman nashi daban akwai wani shi ma permanent kwamishina ne kamata a lokacin to sai da shi tsohon ma'aikaci ne to da shi duk ake shirya wa'annan da director finance da yaran director finance haka za a taro a zauna sai ai rusun ƙarya ga yadda aka kashe wa'annan kudade yawwa to ga dai muka tada ballin abun abun ya so ya ɓace don kwamishinan wannan lokaci abin ya mashi haushi da labari ya kai mashi don muna ganin wannan bai kamata a yi shiru a kan shi ba a ce har ma'aikatun addini wa'anda aka samar domin tsare shari'ar musulunci da kulawa da ita a ce suna wasa da haƙƙin gwamnati kudin da ake bayarwa don gudanar da ayyuka ko don gudanarwa a ce kuma su ake waso sansu ana raba su haka hakarami wannan musiba ce ta inda masu gadi masu tsaro masu kulawa da shari'ar musulunci suna irin wannan ga ina sauran gama garin ma'aikatu na gwamnati wanda ba su da alaka da addini da haka a Abba da abdul muhsin a cikin littafinsa da ya ruta kan muwazzafi ya faɗi abubuwan da ma'aikata ya wajaba kansu da abin da ya haramta kansu da abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba Muhammad Salim al Uthaymeen bin Baz duk suka yi bayanin biron office bi halar da kayan wani da shi sai a aikin office kai har mota office wanda za mu ga yanzu ga sunan suna ta yawo cikin gari ɗan ba da hilux a ma'aikata sai ta koma ta da sakatare ko wani babban darakta ka gana ta aiki da ita a waje wanda wannan bai halatta ba sai ga aikin ofis da haka imagination officer in zai bude kafin ɗin shi a can waje mai zuwa ya payment ɗin karɓar passport ya zo ya yi a wajen shi amma kada ya zama a cikin ma'aikata kuma nan ne yake wannan aiki baya halatta ko kusa na cikin baya ta uku wanda misali za ka biya naira to sai in ce ba za ka amma kana son shi za ka ba dubu ɗaya ɗari da wannan bai halatta shi ma ai ka'ida aiki bin layi yace kuma idan mutum zai na neman passport ka ce in za ka bi layi za ka biya farashin gwamnati in kana nema da gaggawa ka yi ƙari wannan bai halatta ƙwarai wannan bai halatta ko kusa ƙwarai a rashin bin layin shi ke gurɓata yake ɓata aiki sai yanzu aka ci layi don ya ba da hanci to shi kenan an gurgunta aikin gwamnati an kuma cutar da mai ƙaramin ƙarfi bai halatta ko kusa na'am yace halaccin sallar jana'iza ga mata yana halatta yana halatta mata su yi sallar jana'iza abin da bai halatta shine rakkiyar jana'izar amma sallar jana'iza ga mata tana halatta hadithin da cikin bukhari lokacin da sa'ad ya rasu mata annabi sun ce a shigo da shi masallaci su mashi sallah hausa sahabbai suka ga wani bakon abu sai san mata annabi suka ce haba kuko kun manta da wane da wane ɗiyan wane annabi a cikin masallaci musu sallah da kai da halatta ga mata su yi sallar jana'iza kamar yadda maza suke yi zo su bi ba wai su yi ba su bi ba wai mace ta zama limamiyar sallar juma'a ba a sallar jana'iza ba sai dai ta bi bayan limami namiji a yi sallar da ita kuma ka duba rashin wannan mu a ƙasar nan tamu ya sa matanmu da dama sun jahilci sallar jana'iza ba duk mace za ka tambaye ta ake sallar jana'iza ta gaya maka ba don ba ta saba yi ba da ka yana halatta mata su bi sallar jana'iza abinda annabi ya hana shine bin gawat abu na farko kenan abu na biyu yana halatta kuma su je ziyarar makabarta duk da akwai sabani tsakanin malamai amma magana ingantatta yana halatta ga mata su je ziyarar makabarta kamar yadda yake halatta ga maza sai dai da aka hana su yawaita kai ziyara amma jefi-jefi wani lokaci babu laifi mace ta je ziyarar makabarta kamar yadda mata kamar yadda maza suke zuwa duk da malaman saudiya sun ɗauki ƙaunin hani cewa gaba ɗaya mace ba za ta je ziyara makabarta ba amma dai magana ingantatta shine halacci wallahu a'lam na'am eh wannan ma bid'a ne a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin ahkamul janaiz ya ce keɓance ayyamul a'yad da ziyara da ziyarar makabarta yana cikin bidiyoyi haka ma za ga wasu sun keɓance ranar juma'a kai kuri akwai zahi banka kuma ta lalace wasu na za a ga sun keɓance ranar juma'a wajen zuwa wajen ziyarar kaburburan uwaye da kakanni da abokan arziki to keɓance wata rana cewa sai ita wannan bidi'a ne keɓance kwanakin idi irin wa'annan kwanaki da ziyarar makabarta shi ma bidi'a ne yana cikin bidiyo inda malam albani ya kawo ci a kamun jana'iz na'am

ya ce falalar koyi da mai kiran sallah da umarni da annabi ya yi salati a roƙa mashi wasila wannan falalar ta keɓanci mai sauraro ko hadda mai kiran sallah shi mai kiran sallah magana ingantatta cikin manganu malamai baya salati ga annabi baya ya gama kiran sallah baya kuma roƙa mashi wasila kuskure ne muna jin wasu masallace na bid'a ladan ya gama kiran sallah sai ya salati kuma ya roƙa ma annabi wasila kuskure ne to yi malamai cewa suka yi da annabi ya ce wanda ya ji kiran sallah ya faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah ya faɗa sannan ya mani salati roƙa mani wasila ceto na ya wajaba gare shi suka ce wannan khitab annabi na yin ta yana yin shi ga masu saurare ne ba mai kiran sallar ba haka mai kiran sallah bai salati bai roƙon wasila ga manzan Allah sallallahu alaihi domin ba da shi annabi yake ba cewa annabi man ne da. man sami'a da wanda ya ji kiran sallah da haka da masu ji ake magana ba da mai kiran sallah ba ce sa wani almajirin albani abu shakara abu malik ya rute wani littafi ya same sunan alwasila ya cira to maganganun malamai kan wannan matsala ya tabbatar da cewa bid'a ne ga mai kiran sallah ya yi salati bayan kiran sallah kuma ya roƙa ma wasila ya kawo manganun malamai akan shirin wancan hadisi cewa magana da masu kiran sallah aka yi ba da mai kiran sallah ba shi mai kiran sallah ya wadatu da falalar ta zo ta kiran sallah na farko dai Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin cikin fuskokin tafsirin wannan aya mai kiran sallah ya shiga cikin waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah bin shi ma da'a ila Allah na biyu ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi game da fananan masu kiran sallah har malamai suka ce ba dan Allah ya zabar ma manzon Allah limanci ba da mun ce kiran sallah ya limanci wallahi mala saboda hadisan da suka zo akan falalar kiran sallah irin su ba su zo akan limanci ba tamatun da Allah ya zaba mu annabi ya zama liman ce anu limanci ya fi dan da kiran sallah ya fi limanci da kiran sallah Allah ya zaba mu annabi to ba dan wato Allah ya zaɓa ma annabi limanci ba to malamai suka ce da ce kiran sallah ya fi limanci lada ya fi limanci falala amma tun da Allah ya zaɓa ma annabi sallah alaihi limanci to shi yasa muka ce limanci suka ce muka ce limanci ya fi falala Daka mai kiran sallah ya tsaya ya wadata da ladar ta zo game da kiran sallah. Cikin abin da ya zo, annabi ya ce masu kiran sallah sun fi kowa dogon wuya, gobe alkiyama. duk wanda ya sautin mai kiran sallah zai ba shi shaida gobe kiyama mutum ne ko aljani ko dabba ko duce ko icce ko wani abu wannan ya shi mai kiran sallah falala wanda bai kiran sallah ba wani yayi yayi koyi yayi salati ya roki wasila amma inda shi ya kiran sallah to babu salati ba roƙon wasila gare shi ka samu wani littafi mai suna alwasila na Muhammad Abu Shakara na'am khairu Ya ce kabarori da aka yi ranar sallah da ayyamar tashrik kwana uku bayan sallah za a yi su ne ban adkar din sallah ko za a gabatar da su sannan adkar na bayan sallah za a gabatar da alkaru na bayan sallah sannan a yi wa'annan kabarori kuskure ne ana sallar mai sallah maharajin kabbarori tun da hadisin Aisha radiyallahu anha shine asali ta ce la ya gama sallah ya kai istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام سنة اذكار ذاك irin wa'annan kwanaki a gabatar da azkaru in an gama sai a yi wa'annan kabbarori sannan kuma kuskure ne yadda wasu limamai suke ɗaukar lasifika suna nan kabarorin a sheikh salal fauzan ya ce bidi'a ne yin nan kabarori da lasifika. haka yin su wani na ansawa ya ce bidi'a ne ya ce kuma yin su ma da sauti ɗaya da murya ɗaya kamar yanzu da ake saudiya ana sallame sallah sai ji masallaci ya ɗauka. Allahu akibar Allahu akibar Allahu akibar la ilaha illa Allah Allahu akibar Allahu akbar walillahi alhamd to nan bid'a ne inda ya zama da murya daya kai kai naka daban ni ina wa daban wance daban wance daban ko mun daga murya babu laifi amma ai da murya daya ko ayi wani na bayawa wasu na ansawa wannan bid'a haka yi da microphone bid'a ne غيره نعم ya ce tawassulin da ya halatta da tawassulin da bai halatta ba su ne wani littafi kenan akwai su da wani littafi karami da wani malami rubuta a saudiya at-tawassulul at-tawassulul mashru' wat-tawassulul mamnu' littafi ne na ji ko littafi ne ka gani kai wannan tambayar ta wasu nan da ya halatta ‘yan uwa Allah ya faɗe cikin ƙur'ani Allah ya ce ayyuan ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi wasila. ya kuma su imani ku ji tsoron Allah ku nemi wasila zuwa ga Allah tsanan zai kai ku zuwa ga Allah Imam katada a wajen tafsirin wannan aya da wasu malaman tafsiri kamar yadda ibn jarir da tabari ibn da ya kawo sun ce aikin aiki na gari ne ma'anar wasila duk aiki na gari ƙauli ne amali ne to wannan shine wasila daga cikin hanyar wasuli akwai abin da Allah ya kawo a cikin ƙarshen suratul ali imran rabbana innana amanna ta sun yi tawassuli da aiki a farkon ali imran rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab na, min ladunka rahma sai ce me ka antal wahhab tawassuli da sunan Allah to tawassuli na kasancewa da sunan Allah yana kasancewa da sifofin Allah yana kasancewa da aiki na gari kamar hadisin annafaru salasa wanda Bukhari da musulun suka rawaito mutane uku da suka yi tafiya kwana ya kama su cikin wani kogo suka shiga sai kogon ya rufe sai duce zo da kogon ɗayansu ya tawasuli da bai ga uwaye na biyu ya yi wasuli da rikon amana na uku ya yi wasuli da afafi kamewa daga barna bayan ya samu damar yinta kamewa daga zina bayan ya samu damar yinta suna wannan wasuli sai Allah ya bude musu to wannan shine wasuli na shari'a ko da yi da sunan Allah ko da sifar Allah ko da wani aiki na gari wannan shine wasuli na shari'a amma wasuli da jahi martaba daraja matsayi na annabi ko na waliyi ko na shehi ko na kabari ko na wani dutse to wannan tawassuli na bid'a ba ce ma Allah dan albarkacin manzon Allah kai mana Allah dan matsayin annabi ko dan jahin annabi kai mana wannan bid'a ne Allah ya wuce haka Allah fa'alun ne lima yurid Allah abin bauta ne bayi tun daga mala'iku an annaba manzanni bautar shi suka yi daga ba ce mu Allah ya dan wani har shekul islam taimiyya na cewa wannan tawassuli yana iya kaiwa ga shirka da Allah ka dubi littafin shekul islam taimiyya alƙa'idatul uh, uh, jalila fi tawassuli wal wasila ka dubi littafin muhammad uh, dina albani a tawassul anwa'uhu ahkamu kafin wannan maganganun da imamu shatibi ya faɗa da malamai ibn taymiya a cikin littafansu game da tawassuli da abinda malaman mu suka a wannan zamani a saudiya game da tawassuli sannan a baya bayan nan ga wannan karamin littafi wanda yana tsammanin kuma shi ka gani kai wannan tambaya التوسل المشروع والممنوع littafi ne karami ana rarraba shi ga alhazai a makka Kairu na'am eh babu laifi dan son da dan ya Allah dan son da hakewa manzon Allah domin son da Allah ke manzon Allah aikin Allah ne ana kuma roƙo Allah da siffa ce ko aiki da haka cewa don son da Allah yake wa manzan Allah ko ya Allah don son da hake wa muminai tun da Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbuna to aiki ne na Allah ka roƙi Allah da siffa ce ko ayyukan shi amma jahin wani darajar wani ba a roƙo Allah da wannan amma son da Allah yake ko kuma kai ka ce ya Allah dan son da ni nike wa manzon Allah dan son nake wa manzon Allah aiki ne nagari aiki kuma nagari ana roƙo Allah da shi haka wannan babu laifi na'am eh eh wannan shi ma dai yayi ya Allah dan son da nike maka babu laifi tunda Allah ya yuhibbuna yuhibbu ah, wa sawfa ya'ti Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna kwarai son da kake ma Allah in kai ta wasu shi bai da laifi na'am wannan wayo ne <laughs> ya ci kudin shi na zakka wannan halarta halatta ce mutum ne yake bin wani bashi sai ya tada zaka sai ya cire kimar kudin da yake bin wancan bashi sai su ga zaka maka sai na zaka bashi da dubu ɗari to ga zaka dubu ɗari amma na mai da bashi na wannan bai halatta ya halatta amma ka bashi sun zama nashi in ya biya ka amma kuma ya zama ba ka yi da niyyar hakan ba don babin shiyan babi ne mai waɗi malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi ha ina tuna wani malami wanda ya rasu tun hijira na uku da wani abu ya rute littafi mai suna zajiru sufaha zajiru a sufaha fi tatabbu'i rukhasil fuqaha akwai wani littafi kuma mai suna alhiyal shi ma da ɗan littafi ne ƙarami mu kun san asalin hiyal asalin dubaru na cin abin da Allah haramta bani isra'ila suka fara yin shi Allah haramta masu yin su ranar asabar sai suka yi tarko ranar juma'a ranar lahadi suka kama fihinsu Allah ya la'ane su aka wannan mummunan aiki nasu to akwai matsaloli da dama da malamai suka tattauna game da hiyar dubaru na haramta abinda Allah ya halatta ko halatta abinda Allah ya haramta yawwa haka dole a guje ma wannan zakka haƙƙi ne na mutane wanda Allah ya wajabta inna masadaqatu lil fuqara wal masaki to wayannan mutane takwas da Allah ya faɗa haƙƙin su ne ba wani gwanin takai masu ba ba wata kyauta ce ka ba su ba illa dai Allah ya umarni da maka addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim shi wanda aka ba zakka an umarci shi addu'a ga wanda ya bayar amma kai ya dauki wani gatanci ne ya mashi nauyi ne ya saukar kwarai to da haka in yana bin shi bashi ya bashi ya kuma jira dama Allah ya ce wa in kana zu usratin wa nadratun ila maisara wanda ake bi bashi in yana da yana cikin tsanani ko yana cikin rashi ai mashi jinkida a daga mashi kafa har ya samu sauki har ya samu yalwa kuma wani abu da ya bani shawa game da wannan aya ibnu kathir ya zo a kanta sai ya kawo ya kawo kissa wani sahabi wanda yake bin wani bashi yana biya ta yi a kan ya biya da lokacin da ya sallama gida sai mutumin sai wata dubara haka sai yi rawon haka cikin ƙasa sai ce ma kuyan gashi ce baya nan kaga gadar” sai ce mashi baya nan sai nuna nan ai kun gane sai ce mishi baya nan to ran da sai ya jiya yace na ji kana nan fito ka biya ni ya hito ce mace na rantse da Allah ban da abin da zan biya ka ya ce Allah tsakaninka da Allah baka da abin da zaka biya ya ce wallahi ban da abin da zan biya ya ce na ji manzan Allah ya ce wanda ya sauƙaƙa ma wanda baya da Allah zai sauƙa mashi gobe kiyama na rahe maka bashi to kaga wanda ke tar zaka ai mai abin hannu ne ko yawa da haka in yana bin bashi musamman ga wanda yake talaka marasa abun biyan bashi in daga mashi kafa Allah zai daga mai kafa in ya yi mashi Allah zai yahe mashi in ya sauka mashi Allah zai sauka mashi ma ba laifi bane da hakkin sa amma ba ta hanyar zakar da ya bayar ba na'am ghairu na'am

a wannan yaudarar ce yana magana kan adashi ma'aikata suna adashi suna haɗa kuɗi kuma aka haɗa sai a yi kasuwanci amma ɗaya daga cikin ma'aikatan yana dubara sai je inda za a so kaya ya hada baki da su wannan bai halatta mu shi kan shi adashi gaskiya ni har yanzu yana da rikici a wajena ana ce mashi aljam'iyya da larabci malamai fatoyin sun bambanta musamman malaman saudiya allajina da'ima da kuma daidaikun malamai game da jama'iyya wato adashi wasu suna halattawa suna haramtawa tun da gaskiya yanzu dai ban kai ga wani matsayi na ɓangarorin nan guda biyu ba to balle ga dubara da kuma wancan abokin ka ke yi kaga ko ce wani ɗaya daga cikin ma'aikata yake yi wanda wannan ƙararrancin amana ne domin ya saba ma yarjejeniyar adashi kwarai wannan in dukkanin sun aminta a yi kasuwanci da dukiyar abinda aka samu a raba in kuma an faɗi ko ya ɗauki hasara wanda ko gaga ba laifi ba ne na'am ana baka ansa dubara shi ɗaya shi ɗin yake yi sannan kuma sai da abinda mutum bai mallaka ba annabi ya hana shi annabi ya ce la tabi' ma laysa indak haka da da baka mallake shi baka sai da shi na ku yi hakuri yau ranar budewa ce ko mu ci gaba kawai ha na malam ana karatu ka zo da laptop kana kwarko da kake yi ba ko ne ba ko zai zo da laptop cikin karatu na ci gaba daga murya amma ya san ka ba in ba ko ne ma ka dan ta ne ka dawo yawwa ka ji magana eh a bai kamata ba a bai kamata ba malamai sun ce wanda zai ba da zakka ya sanar da cewa zakka ce saboda fa'idodi kamar haka ta farko wadda ta an muhimmiya ya zama wanda za ka ba zakar watakila ba wanda ya halatta ya ci zakka ne. da aka sai ka gaya mashi wannan zakka ce kwarai don in yana cikin waɗanda suka halatta su ci zakka ya sani ya karɓa in bai cike ci maka a'a gaskiya ni mawadaci ne a kai ma wani don ba kowa ne cin zakka take halatta gane shi ba to fa'ida ta farko ga shi mai zakka ya faɗa ya ce zakka ce fa'ida ta biyu ture makan shi tuhuma ya ture makan shi tuhuma ba za a ce mu ba wata ganin zakkawa na ba kamar zai ɗake bari najeriya ta ce wasu malamai ba su zaka. wallahi malam kwarai to fito kana malam ka hito da zakka ka bayan don a gano ba dukkan malamai bane ba su zakka kuma wallahi mana abin har da mamaki in ka ji zakka zai alhaji wane alhaji wane alhaji wane amma malam wane musamman cikin fitattun malamai a gari da wahala ka ji zakka wane ka dan ko da yi tuhuma ma yana cikin abin da malamai suka faɗa mutum ya abin nan ya bayyanar abu na gaba shine dan wasu su yi koyi da kai da wani mai kudin sai ga shi kadai ke yi ba mai yi to in ka yi ka bayyanar za a yi koyi da kai naka ka baci cikin abubuwan da ake boyewa don wa'annan hikimomi da wasu su ba kamar sadakar ta dawo'i ba ce ta sadakar ta dawo'i akwai da ake bayyanawa akwai da ake boyewa kwarai na'am ina ko kusa ya ce na halatta ba ba ne zakka usulu ba ba su zakka sai dai a wadatar da su da abinda zai hana masu bukatuwa zuwa ga zakka mahaifa ba ba su zakka sai dai a wadatar da su da wani abu wanda zai sa ba su da ma bukatuwa zuwa ga zakka ma mahaifa ba ba su zakka fare na'am ce a ce da annabi yake yace da nace ba a cewa sayyidina cikin salati ya za a ce a ce da annabi ce. Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid da sauran nau'ukan salati ibrahimiyya duka cikin su babu sayyidina a ciki aka nau'ukan salatai da babu ibrahimiya a cikinsu wanda ba na ibrahimiya ba babu inda sai dina ya zo a cikin salatan annabi sallallahu alaihi wasallam da dai ruwaya tabbatatta ingantatta babu na'am da a rubutun da da masu kauri da Ya ce wai wasu suna ganin lehin masu kuɗi da suke ba da zakka gucin gucin kaɗan kaɗan. ishe ce malam yanayin da ake ciki yake sa a yi haka. Ai baka magance yanayi. Kai abin da ya kamata. ba magance yanayi da naira dubu dubu biyar dubu goma baka ce yanayi gaskiya kwarai yanzu mai gida magidanci mai mata hudu biya talatin ka kama shi dubu goma ce wannan yini ne in ma bai da komai gida na hatsi kaga baka taimake shi ba ci a gugunce ta bai kamata ba a sheikh muhammad salim al-usaimin a cikin tafsirin shi da aka tattala da ya zo wajen wannan aya inda masu da katin lalfakara? ya tattauna wannan matsalar kuma kafin shi malamai sun tattauna ta shin ba da zaka da yawa da ba da ta kaɗan kaɗan wani ya fi mana yarin jihar da ba da ita da yawa ya fi kwarai yanzu ka zo ka kamun dubu goma gaskiya fi sabi lillahi ai haƙuri baka taimake ni ba Wani ire-ire na kuma suna da yawa amma samu magidanci ka ba shi dubu ɗari dubu ɗarin nan in ya sai buhun shinka ya gwamnati kai ba ya gwamnati ba toliya dubu saba'in da biyar me masu saura saura ashirin da biyar ashirin da biyar ce wadda kwana nawa za su yi ke mai mata hudu da ɗaya ashirin talatin sannan toliyar nan wata nawa za ta yi ba wata ba kwana nawa da haka bayarwa da kauri ya fi amfani bisa ga cakwaskwasa ta aka ce ba abin ko menene ne kamata ya fi amfani sannan ka wadatar da shi zai wadatar da gidanai ka wadatar da wance wadatar da mutane da dama amma ka ba wannan dubu goma cikin dana kaga zakka cikin takarda sai ka san ba wata abu bace duk da ka za ta ga cikin ambulan ba ba ba wanda ke isa bace in dai wani ambulan ne ko karami sai da irin wannan babban mai dauka naira dubu biyu dubu dari dubu dari biyu da haka gaskiya bisa billahi ba da yace da kaurinta yafi shi yanayi da ake ciki baka ya magance shi yi abin da zaka iya yi farai. amma ba yawa da kauri ya fi Allah bakar ko za ka kawo da kaurin ne na'am eh a'a dole zai fitar zakka bai cin zakka gaskiyar magana za ka fita kuma wani ya baka baka cikin mabukata inda ya kai kana iya fitar zakka kama da kini sabi na'am والذين هم في أموالهم حق للمعلوم وحق معلوم للسائل والمحروم السائل أكيد حالة على علاقات على باب ليجي